you da jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum. mu da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwanci a yau. Wannan shiri na kasuwanci yana zuwa muku ne daga wannan kafa ta Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja inda muke yin duba tare da bita cikin batutuwa daban-daban da suka shafi hada-hadar kasuwanci, masana'antu, da sauran abubuwa da suka danganci wato tattalin arziki a yau kuma muna tare da masani wanda zai taya mu duba wannan maudu'i da za mu tattauna a wannan shiri amma kafin haka za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo zan gabatar muku da bakon kana kuma mu tsunduma cikin shirin danjin irin wato maudu'in da muke dauke da shi a cikin wannan shiri ku dakace mu. da labarka mu da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kafin mu tafi na sanar da ku cewa bakon namu ya riga ya shigo a yanzu haka muna tare da shi a wannan zaure don wato duba batutuwa daban-daban da suka shafi kasuwanci ma'adinai albarkatun ƙasa masana'antu da wutan lantarki bakon namu na yau shine injiniya magaji muhammad masalin tattalin arziki kuma mai sharhi kan wato al'amuran kasuwanci da zaman jama'a injiniya barka da shigowa cikin wannan shiri ah, alhaji umar muhammad sannun ka da kokari to muna godiya kwarai da ka samu lokaci ka shigo don duba wannan maudu'i to injiniya maudu'in namu a yau za mu kalli ma'adinai da wato wutar lantarki da kuma masana'antu wanda tsawon lokaci kusan za a iya cewa waɗannan al'amura dai su ne wato gadon bayan ko mu ce ƙashin bayan ma tattalin arzikin baki ɗayansa e, ina ne aka samu matsala koyaushe masana ke ganin cewa najeriya baya take yi ba gaba ba akan abin da ya shafi wato tattalin arziki assalamu alaikum ah, na gode ubangiji da ba mu wannan lokaci ah, babban abin da ke durkusar da kamfanoni shine mm. wutar lantarki <coughs> duk girman tattalin arziki na kamfanoni mm. in babu wutar lantarki mm. ko kuma wutar lantarkin baya da karfi sosai to za a yi ta abin din sarrafa abubuwan hmm. amma ba tare da ana samun cikakken riba ba haka ne to mai kamfani kuma yayin da babu cikakken riba hmm. a kullum sai da ya yin baya baya baya hmm. karshe ma ya rufe har ma ya rufe in ana su da wannan abinan zummar kamfanoni sai an inganta wutar lantarki wanda yake a yau najeriya muna da ah, ƙididdigan yawan jama'a na sama da miliyan biyu da wani abu amma babban abun bakin ciki wutan da muke da shi a yanzu haka ƙasa da ƙasa da megawatt dubu uku da ɗari biyar mm. so ina jin ma da kaɗan ya fi dubu uku eh. to kaga ƙasa a afirka wanda bata kai mu ba mm. bata kai kwatanmu a population ba mm. tana da sama da megawatt hamsin zuwa saba'in da biyar wasu har ma sun rufa ɗari Eh, dalilin da ya sa kenan dole yanzu in muna son wannan abu ya da da karfi sai mm. inganta wuta mm. ba inganta wuta a samu ingancin tsaron tsaron kasa eh. na ka samu zaman lafiya wuta inganta to mm. sauran abubuwa kuma za su biyo da kansu za su bi eh, wato wannan rashin wutan kamar shi kake ganin ya kai ga durkushewan masana'antu kamar masana'antun mu ma musamman na arewa ta ina kake ganin wato an samu wannan matsala daga attajiran ne ko daga gwamnati to duka da ya shafe su hmm. apart from rashin wutan akwai kuma rashin kishin kasa. to duk jami'in da aka ɗora wa hakkin ya kula da kamfani maimakon ya duba kamfanin ya duba ƙasar eh. da abin da za ta a haifarwa ƙasar a samu eh, eh, ci gaba to sai fara tunanin kansa iyalansa aljihunsa to da zarar haka ya faru to duk abin da aka samu ribar ba za a ganta ba mm. saboda za ta rinka tafiya a lalace mm. ba a biya wa ma'aikata hakkinsu mm. yayin da ma'aikaci kuma ba a biya shi hakkinsa ba to aikin ma da yake din yana yi dai ko oho eh. don ba zai iya ba da karfinsa da lokacinsa kai tsaye ya aikin ba amma muddin ma'aikaci za ka biya shi hakkinsa ka nuna masa cewa in ya ƙara kokari zaka ka ƙara masa fiye da eh, haka to sai ka ga ya sa ƙarfinsa duka akan aikin mm. yana yi sosai ba tare da da wani gajiyawa ba haka ne eh. to masana irin ku da yawa suna alakanta wannan batu na rashin eh, wato tsaro mm. a ƙasa da durkushewan masana'antu cewa da masana'antun nan suna aiki yadda mm. ya kamata da matasan da suke tada ƙayar baya suke shiga waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci suke satan mutane don neman kuɗin fansa da hare-hare da masu kansu 'yan boko haram ɗin watakila da akwai cikakken abin yi ba za su yi haka ba ya kake kallon wannan a wannan gaskiya ne duk wanda yake da abin yi me zai je da ya je da abin da zai je yana ɗaukan hatsarin rayuwar ma kansa ya shiga mm. daji menene da mm. sauransu so rashin kamfanonin ne ya sa. matasa suka rasa abin yi hmm. matasa kuma ba a najeriya a duk duniya su ne kashin bayan tattalin arziki kuma a kullum yawansu yana kai biyu bisa uku na kowace irin ƙasa yawan aka ce kasar ku miliyan ɗaya ne to ɗaya bisa a biyu bisa uku kusan hmm. a dubu shida da da sittin bakwai duka matasa ne in miliyan dari ne kusan miliyan sittin da bakwai duka matasa ne in miliyan ɗaya kuke kusan kusan miliyan 670 mm. duka matasa ne don kawo kashi biyu bisa uku mm. ba karamin abu ba ne to a ce kuma ka kashe masana'antu rayuwa gaskiya ce dole mm. a ci dole a sha dole a biya bukata eh. yayin da ba ku ajiye abu na hakikan da zai tafiyar da rayuwan ba dole jama'a su fara tunani ta negatively ta hanya eh. mara kyau ya za su yi don su rayu marar imani marar zuciya mai kyau mm. da kuma umul kaba'isi mafi mm. yawan jahilci mm. an ƙi abewa matasan karatu yadda za su karatu kowa ya tsaya da diddiginsa babu karatun to in babu karatu babu abin yi to kowane shaidan yana iya samu su kowane irin tunani su iya kidnapping su iya rafin din mutane su iya wannan su iya robarin ba eh. abin da ba za su yi ba har ma waɗansu ke ganin cewa eh, waɗanda ma ba su iya ɗaukan makamin mm. ƙarfin zuciyarsu ba ta kai haka ba amma mm. saboda talauci mm. to za su iya zama masu taimaka musu da bayanan sirri wasu ma matan za ga ana kama su suna kai musu man fetur da waɗansu abubuwa da sauransu duk dai wannan dai maganar durkushewar masana'antun ne kake danganta haka ba kuma talaucin kaɗai ba da rashin ilimi duk talauci in eh. kana tawakkali eh. kana da ilimi eh. duk abin da za ka yi sai ka tuna lahiranka ka tuna ubangijinka amma dama ba baka karatu ba mm. babu kuma ilimin mm. in ba karatu babu ilimin mm. to kaga duk tunaninka da zai zo ba zai tawo cikin haske ba sai dai cikin duhu yayin da tunani yake cikin duhu ba cikin haske kuma abin da zai haifar abu ne mara kyau so don haka gwamnatoci hakki ne a kansu su karantar da matasa su ma kuma ba su abin yi in suka haka sai kasa ta zauna lafiya ko a bacci idon sa biyu a baya zan iya tunawa yanzu kana magana cewa megawatt din nan na karfin wutar lantarki dubu uku ne da yan motsi yan motsi amma ina tunawa a baya a mulkin olusegun obasanjo wannan megawatt ya taba kaiwa har dubu biyar a gwamnatin ma da shi shugaba buhari yake ta adawa da ita a wancan lokaci yana ganin cewa bata tabuka ba har kusan kwanakin baya ko a shekarun baya ma ya fito ya yi maganin cewa an narka kuɗi biliyoyi a ƙarƙashin gwamnatin obasanjo amma har yanzu ba a ga hasken wutar lantarki ba shin menene ya zo ya yi awon gaba da shi shi shugaba buhari da ya shigo maimakon megawatt ɗin nan ya ƙaru kuma sai koyaushe yake ta yin ƙasa mm, babban kuskure da aka samu shine a ƙasa irin najeriya mm. da take tasowa a yanzu eh. bai dace su sai da kafofin wutansu ma'an ah, kasuwa ba gwamnatin ne ya kamata su tsaya da diddigen su ah. in akwai kurakure na cin hanci da rashawa su yi kokari su gyara shi in suka gyara shi to wutan zai inganta sosai amma duk waɗanda aka sayarwa kuma su mm. kansu tuna tuna aljihunsu ne tukunna mm. a yanzu ba sa iya sayan transformer transformer za ta lalace a ce sai wani dan majalisa ko kuma wani mai kuɗi a unguwa eh. ko kuma wasu community eh. su za su yi wanda kuma duk ba hakkin su bane a da a sanin mu lokacin da gwamnati tarayya take take nan to kafin ma transformer yanzu ba gwamnatin tarayya <laughs> abin nufi ba lokacin da wutan yake hannun gwamnatin tarayya ba ta koma hannun yan kasuwa ba to transformer kafin ma ta mutu akwai wata safiyan ta standby amma yau abin bakin ciki transformer anguwa za ta mutu ai wata ɗaya har wata shida wani eh, lokaci har shekara ɗaya in ba ku canza da kanku ba ba za su eh, samu ku ba to wannan abin ma yana irin wannan abin ma yana iya bewa dawo da karfin wutan baya e to ya kake kallon alkawarin da gwamnatin ta yi na cewa idan ta shigo mm. ta yi kamfen ne yakin neman zaɓe cewa za ta kai wannan megawatt ɗin har dubu talatin mm. amma ga shi dai duka har yanzu dai kashi goma ne mm. bisa ɗari Hmm. na wannan kuduri ko burin da ita gwamnati take ciki kuma yanzu ana maganar cewa kasa da shekara biyu hmm. kenan ya saura ta haka to batun maganan alkawarin da suka haka hakika sun yi wani alkawari dama hankorinsu maganan mambila suna tunani a <laughs> kashin farko na gwamnatinsa zai eh, tashi eh. a cikin rashinsa a kamar kullum yadda nake faɗi eh. a shugaba muhammadu buhari mutum ne mai kishin najeriya mutum ne mai kishin ƙasar nan mutum ne mai kishin talakawan ƙasar nan eh. amma mafi yawan mutane da yake ɗora alhakin abubuwan kansu suka sani aljihun suka sani iyalansu suka sani to in ba ya buɗe idonsa ya duba hagu ya duba dama ya duba gaba ya duba baya ba ya caccanza duk wanda ba za su iya tafiyar da abu daidai ba ya sa waɗanda za su yi daidai nan za a iya hmm. cimma burin abin da ake so amma in ba haka ba sai da abu ya kara baya amma ba zai ƙara gaba ba kana ganin rashin wutar lantarki ne ya shafi wato eh, koma bayan kamfanin nan ko durkushewar kamfanin a jakuta ma baki daya akwai nasaba da wutar lantarki ko kuwa dai hanyar jirgi daban ta mota daban a'a duk ɗaya ne ai ina ka ce maka wuta mm. dukkan abu da ya shafi rayuwar kamfani e. daga babba matsakaici da ƙarami e. duka wutan ne in babu shi ba abin da zai tafi amma na ajakuta akwai rashin kishin ƙasa shi ya jawo kamfani ne wanda aka yi shi a 1979 eh, zuwa 83 eh. irinsa akwai irinsa a brazil a yau na kamfanin brazil hmm. ba irin jirgin yakin da ba sa yi ba irin jirgin hawa da ba sa yi ba irin amo tank din da ba sa yi babu irin jirgin ruwa da ba sa yi amma na najeriya abin takaici abin takaici ko ko bawul din keke ba a kera a wurin shi na brazil din sa'a wannan ne sa'ansa ne lokaci da aka yi kamfani ɗaya su kai na yan rasha ne suka zo suka yi na najeriya suka yi na kuma can amma sai dai a su yan yan brazil sun yi sa'a sun samu shugabanni masu kishi wanda suke son kasar zuwa gobe amma mafi yawan mu ko kwana tunanin aljihunsa iyalansa shi yasa abin ya durkwashe kenan da ajaku tana aiki yadda ya kamata da yau za a yi ba za a ma yi tunanin shigo da makamai ko sayo makamai da ake ta maganar eh, yaƙi da ta'addanci da sauransu. Umar ah, Muhammad in tabbatar maka inda a jaku tana aiki ba Najeriya ba duk Afirka mun isa mu ba su duk abin da za mu ba su inda yana aiki hmm. amma a cikin rashin sa an narka kuɗi amma ba abin da yake faruwa amma still in har muna da masu kishi hmm. suka seta a jakuta ta gyaru mm. to ina tabbatar maka ma'aikata da za ta iya sama mutane a first place kaɗe tana iya samu ma'aikata dubu ɗari biyar zuwa ɗari bakwai da hamsin akwai masu eh, da ke bari in bari ka karasa yawa ɗari biyar zuwa ɗari bakwai da hamsin eh. to a kaddara ma mutum ɗari biyar a ce kowa yana da nauyin mutum goma goma mm. kaga ka ɗauki nauyin mutum na kusan miliyan biyar eh, a lokaci ɗaya to wannan goma goma kuma suna cikin aiki su ma suna da ɗawainiyar da za su ɗauka hmm. in kai multiplying din effect din hmm. za ka ga cewa wannan mutum 500 din ya ta sama kusan miliyan 15 zuwa 20 to ina ka samu wannan kananan kamfanoni kuma a tace sisset baki ɗaya za su ta tasowa hmm. suna ta tasowa abin da yake faruwa a ajakutan zai multiply a wancan wurin kuma misali zamfara ta ɗauka bayelsa ta ɗauka rivers ta ɗauka sokoto ta ɗauka inugu ta ɗauka to kafin ka ankara to ma ba mai zuwa gwamnatin tarayya ko ya koma ƙauyensa eh, yana da abin yi Yes. To amma wasu na ganin kamar yadda ka danganta batun wutar lantarki cewa ya yi wuri yanzu. Mm. Najeriya jaririyar ƙasa ce da a yanzu da bai kamata a hannanta wannan kamfanin wutar lantarki a saida shi ga 'yan kasuwa ba amma a lokaci ɗaya ku masana wasu daga cikin ku na ganin cewa a jakuta kuma da wannan dabara aka yi mata a saida ta ga ga attajirai 'yan kasuwa watakila su za su fi tafiyar da wannan kamfani fiye da gwamnatin ba haka ba abin da ya kamata kasar ta tsaya kan kafanta sa sa a judiciarin su su aiki duk wanda ya laifi a hukunta shi mm. in ce za ka fannonin shari'a fannonin shari'a in suka aiki aka sa mutane tu wanda suka san kasar suka sa kasar a gaba to insha Allah ba abinda zai kai amfana irin gwamnati tafiyar da shi ma akan 'yan kasuwar amma saboda shari'a ba ta aiki eh. kowa zai saci abin da ya ga dama wani ma ba a ce masa komi ba wani ma ba a ce masa komi ba so ba damuwarsu ba ne sai su aikata duk abin da suka ga dama amma inda a ce shari'a za ta aiki a najeriya mm. ina tabbatar maka ko amerika ba za su kai mu kwanciyar hankali da jin daɗi ba wato dai a shawarar ka da ka dai a jakuta mm. a ƙarƙashin gwamnati ya kamata ta ci gaba da gudana muddin dai shugabanni za su yi adalci za su yi adalci mm. kwarai kuwa na'am to mu koma kan ma'adinai wato in ana maganar tattalin arziki wasu kukan ce najeriya allah ya azurta ta da komai shin komai din nan me ake nufi ne to a komi abin da ake nufi yanzu misali kamar sweden hmm. sai su wata shida ba su ga ranar ba ma to kaga duk wani abu da maganar solar energy su menene duk basu da shi su an kauda su hmm. najeriya kuma muna da ita ɗari bisa ɗari 36 state plus 6 a 36 plus fct inda ka je duka sola eh. za ta ma aiki a irin su sweden ba za ta aiki ba kaga ya zama komi a nan misali noma kamar sweden mafi yawan sama da kashi 75 na rayuwarsu tun yankara suke to tun yankara ba za ka yi noma ba Nigeria muna da rana rani da damina za mu iya noma hmm. daga kayan itatuwa kayan abinci hmm. kayan lambu duk ba abin da baya yi to wasu kasashen turai suna neman wannan babu mm. to najeriya kuma allah albarkace mu da ruwa na cikin ƙasa eh. da kuma tekuna duk sun kewa najeriya mm. to kaga ta wannan allah ya ba mu man fetur mm. akwai na bisa tudu akwai na kan ruwa eh. to wanda yake dama na kan ruwa yawanci bai da nisa da haƙowa kuɗi ah. kaɗan za mu kashe mu haƙo ba kamar yadda saudiya saudi arabia kuwait iraq iran za su kashe kuɗi ba eh. in za su kashe misali dala biyar a haƙowa mu ƙasa da haka za mu kashe sai eh, mu kashe dala biyu da rabi mu haƙo in za su kashe dala goma dala biyar za mu kashe mu haƙo amma abin baƙin ciki abin damuwa mutanen namu wanda aka wa amanonin kishin aljihunsu shine damunsu ba ƙasar ba yawa shine ma zan ce to ya aka yi kasar saudiya da kuwait din da kake magana suka fi mu wato haɓakar eh, wannan man, eh, fetur din da ake haƙowa duk da cewa mu mun fi sauƙin samo shi <laughs> a kusa eh, a saboda su sun fi mu ingancin shugabanci da wuya ka je ka tadda cin hanci da rashawa yana tafiya a ƙasar su kamar yadda yake tafiya a ƙasar mu mm, in ku aka yi to hukunci mai tsauri suke in ya eh. kama su harbe mutum eh. su bindige shi su abin da duk za su yi amma najeriya a wannan surukin wani ne a hmm. wannan dan gidan wani wannan kaza to muka ce za mu duba wannan bayan da za mu je dole sai mun tsaya dokoki sun yi aiki in muna so mu ci gaba hmm. kamar a bangaren itatuwa da abin nan kamar akwai koko da aka ce waɗansu ƙasashe ma sun zo nan sun ɗauki iri ɗin amma yau tattalin arzikinsu ma ya fi namu kuma a bangare ɗaya kawai na koko ne ko kwakwan manja ne? Eh, a kwakwan manja a duk duniya a lokacin 1970 har zuwa da 80 a duk duniya ba wanda ya kai mu mm. amma abun bakin ciki a lokacin kasashe suna ta sha'awar mu kamar su malaysia indonesia da sauran kasashe diya sun zo sun karbi iri a wurin mu amma a yau su suke man su shigo mana da shi najeriya su man su kai amerika su man su kai turai su su kai sauran wurare amma saboda mu rashin rashin kishin ƙasa eh. da son kanmu da son zuciyarmu ya sa yanzu itatuwan ma babu su mafi sun mutu saboda ba a kula da su to wannan batu na eh, abin nan yana ɗaure kai sosai don za ka ji ana magana cewa mu a nan a kan subsidy kawai da ake cewa tallafin mai akan man fetur kaɗai ana ta jidali tsakanin gwamnati da da su al'ummar ƙasa amma a ƙasashe irin su saudiya ɗin da kake magana hatta 'ya'yan itace da ƙasar ba ta iya yi irin su lemo da mangoro akwai tallafi a kansa da ƙasar ke shigo da kayan itace a cewa ya fi sauƙi a saudiya fiye da kasar da ake sa <laughs> shugabanci saboda suna shugabanci masu kyau ba sa cin hanci da rashawa da muke yi ba sa son kansu yadda muke yi eh. to inda za mu fi da son kai mu sa kasar a gaba mm. mm. walla umar ina tabbatar maka a duniya ba wanda zai kawo kamo kafan mu saboda muna da duk abin da sauran ba su da shi mm. a duk duniya ba inda zaka je ka samu kasa in noma kake kayi in ma'adanin kasa kake so kayi in na ruwa kake so kayi in matasa kake neman aiki kowane irin aiki za a maka sai hmm. najeriya to amma ka yaba da shi talaka ɗin wajen komawa gona don batun wannan albarkatun noma ɗin nan da a ce talakawan za su rage fantsama cikin birane su tsaya a inda suke kowa ya yi noma ɗin yadda ya kamata da ba za a inga ba za a tabuka ba amala umar sun so su haka amma a cikin rashin sa'a rashin zaman lafiya yana su noman da yaushe za ka tafi gonanka sai ka biya ɗan ta'adda cewa ya barka kai noma hmm. ko kana tare da iyalinka ya je ya sace ka a gonar ko kana gonarka ya tafi sace iyalinka hmm. to ya za ka yi ai ba da ka iya noma talaka yana so ya noma amma rashin zaman lafiya ya hana su noma inda a ce gwamnatin tarayya za ta iya samarwa ƙasan nan zaman lafiya most especially ƙauyuka hmm. to ina tabbatar maka abinci sai dai mu fitar da shi waje kuma zai sauko ƙasa fiye da yadda kake tunani hmm. to amma yanzu bisa ga alamun da ake samu cewa su waɗannan 'yan ta'adda musamman na bangaren zamfara suna ƙoƙarin neman sulhu har ma akwai batutuwan da ke nuna cewa wannan ɗan ta'adda ya saki har mutum wajen hamsin da wani abu da yake garkuwa da su don neman sulhu a zamfara zamfara tana ɗaya daga cikin jihohi masu albarkatun noma shin wannan kamar an ɗiga ɗan ba kuwa kake gani a gano bakin zaren nan to a dai abin da nake so gwamnati ta yi shi ne dan ta'adda a kullum ba abin yadda ba ne sun da da waɗannan mutanen abu ne mai kyau da su amma ya zama don dole eh. ne ma suke su yaudari gwamnati su ce su masu neman zaman lafiya ne hmm. a bar amfani da jiragen sama wajen cin musu eh, da sauransu eh. su sake kuma mamayen jama'a don haka gwamnati ta ci gaba da amen wuta a kai a hmm. kuma ci gaba da sulhun in Allah ya taimake mu kafin a gama sulhun an gama da su shi kenan in kuma ba gama da su ina ko wanda ya saura kuma a yi hmm. sulhun da shi haka ne kana kusa da tafkin chadi akwai wato research bincike da yawa da ke nuna alfanun wato wannan tafki muddin an eh, aiwatar da shi yadda ya kamata amma zuwan boko haram e, da kuma yanzu da ake ganin cewa an yaƙi boko haram ɗin ya kake kallon makoman wannan tafki wanda yana ba da kifaye da albarkatu dai da yawa wanda za su haɓaka tattalin arzikin musamman yankin ma da ka fito na arewa maso gabas to a tafkin shadi chadi ba arewa maso gawar ba kaɗe ba eh. ba najeriya kaɗe ba ba chadi kaɗe ba ba niger ba ba hmm. cameroon ba ba benin republic ba sama da wannan duka hmm. za su iya ciyar da su gaba ta ɓangaren noma ta ɓangaren kifi da sauransu hmm. amma a cikakken rashin sa'a wasu ƙasashe suna ganin cewa yayin da aka najeriya ta samu zaman lafiya mm. ta abubuwan da suke na sace-sacen ma'adanan da sauransu ba za su samu yi ba eh. to shine za su nemi kawo rashin zaman lafiya har suka cimma burinsu a wannan karon suka yi nasara kan maganar mutanen boko haram suka yaudari yaranmu 'yan kasarmu. Mm. suka ba su makamai mm. su yaƙi iyayensu su yaƙi ƙasarsu da sauransu amma a cikin sa'a yanzu gwamnati tana kokarin tana yin yiwuwan da yiwuwa ta yaƙe su da nasarar ubangiji kafin gwamnatin muhammadu buhari ta tafi muna fatan za a yaƙe su duka insha Allah. to duk da cewa wannan kamar tafkin ba gudu ruwan yake ba amma kamar ya isa ya yi iyaka da waɗannan ƙasashen da ka lissafa ne. Nijar da da Chad da Chad da Cameroon oh. duk yayi ya iyaka da su kuma akwai albarkatu masu yawa a ciki ba kaɗan ba mm. apart from shi kifi da ake samu mm. noma da ake to su eh. ƙasar wata irin ƙasa ce da ka sa taki da ka sa taki ba zaka ka ah. girbi amfanin gona wannan kenan bayan ga ruwan kuma akwai man fetur ma mm. yana shimfiɗe bangaren wannan chad basin din eh. bangaren najeriya bangaren chadi bangaren cameroon bangaren niger duka akwai amma mafi yawansa yana bangaren najeriya to wasu wanda suke wa waɗancan reno ba za su so najeriya ta fidda arzikin ba shine suke neman su kawo rashin zaman lafiya da sauransu to injiniya ka koro magana amma lokaci ya ɗan eh, fara fara mu za mu dai tafi hutun rabin lokaci idan muka dawo sai ka ɗora daga inda ka dakata to jama'a za mu muna fatan dai kuna biye da mu kuna jin tattaunawar da take gudana irin fashin baki da shi bakon namu na yau injiniya magaji muhammad yake mana akan abin da ya shafi tattalin arziki da koma baya da aka samu a najeriya za mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka dakata ku dakace mu. To madalla barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci. Da kuma fatan cewa ana biye da mu kuma ana nishadantuwa ana faɗaka ana kuma ilmantuwa daga jawaban da shi bakon namu yake kwararowa akan abin da ya shafi durkushewar tattalin arziki da hanyoyin da za a bi wajen sake wato inganta Najeriya. Uh, injiniya barkamu da dawa. a sadar kokarin umar madalla kafin mu tafi hutun rabin lokaci kana bayani ne akan tafkin nan na chadi wanda baya ga albarkatun kifi da noma noman nan na rani kenan tun da lokacin da damina ta dauke tana amfani da ruwan wajen yin bayan abin to shi wannan man fetur din cikin ruwan ne ake hasashen akwai man a shimfiɗe koko a a wato tudun da ke makotaka da tafkin ne mm, wannan duka chad basin din ya shafe shi mm. akwai na ruwa akwai na tudu mm. akwai bangaren najeriya akwai bangaren cameroon eh. akwai bangaren niger akwai bangaren chad eh. amma mafi yawan sa yana bangaren najeriya ne to yawanci wanda suke kewaye da mu duka ba renon ingila ba ne eh, renon faransa ne to kaga sun yawan kasashe sun fi mu yawa eh. amma population mun fi su yawa eh. so su renon faransa suna tunani in na renon ingila su ya inganta da sauransu su ba za su samu ko ba shine gwandama ya zamanto ba zaman lafiya ta tafi a haka but amma allah ya kusan kawo karshen su eh, allah da to ya za kwatanta da irin tsibirin nan na bakasi tunda ana maganar irin wannan takaddama tsakanin kasashen da suka reni kasashe hmm. kamar faranshi da ta zo ta shiga ciki har aka yi rashin sa'a a lokacin tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya ce ya sallama su ya, mallakawa mallaka kasar kamaru wadda wasu suna ganin cewa ba da yawon su aka yi wannan mallakawar ba wanda har yanzu kuma akwai cece kuce in ban mance ba akwai tsohon dogarin marigayi sani abacha hamza al-mustapha har yau yana ci gaba da ɗauko wannan batun yana cewa najeriya ba za ta yadda ba akwai albarkatu da kifayen da duk duniya ma ba a samun irin su sai a wannan yanki na bakasi mala umaru ba almustafa ba ko kai kanka <laughs> ba kai ba ko dukkan ɗan kishin najeriya eh, ai wannan shari'an an yi ta ne ko oho ko wannan gwamnatocin ba su yi ba 'ya'yanmu da jikokinmu suna hmm. zuwa sai sun bi kadun wannan ruwan sai sun karba hmm. me yasa ai ba wannan kaɗai bane iyakar mu da cameroon akwai sauran province mm. daga nan ka tifar wajen lake chad ai duk iyakar mu da da cameroon ne eh. in ka gangaro wajen mambila eh. duk abin nan ne to nan ba ba a ce ba komai ba nan ma akwai ma'adanai amma wancan shi ya fi eh. ma'adanai masu yawa na kifayen da kake faɗi na ruwa da kuma man fetur daga zubba abin da babu a wajen to wancan lokaci dai shugaban kasa ya yi gaban kansa ba tare da ya nemi shawarwarin council na state ba eh. da majalisarsa ba da sauransu so bisa ga haka kusan abin da ya faru a paris club na da eh. na kudaden local gamman eh. da aka karba aka biya aka ce kuma a sake da musu da shi to wata gwamnatin masu kishin kasa gaba in sun zo za su ce sami da musu bakasi. na tabbatar maka da wannan ka rubuta ka ko bayan mu eh ko bayan ranmu mm. to amma kamar ina ganin baka gani akwai karancin fafutuka da 'yan najeriya suke yi tunda kana maganan mutum miliyan 200 da wani abu a ce sai muryoyi ƙanana za a rika ji suna ɗaukaka wannan magana ta bakasi alhalin rayuwa ce da za ta ba mutane Eh, lafiya da ilimi da abubuwa sosai ga 'yan najeriya haka ne murayoyi za su karu in gwamnatoci sun himmantu da baiwa 'yan najeriya ilimi ai mm. rashin ilimin ne yasa inda a ce ana ilimantar da 'yan najeriya kullum a samu adadin ilimin da ake so a samu to mm. hakika muryoyin da kake nema a karu za su karu mm. insha Allah to mu koma kan batun abin da ya shafi noma din ah, durkushewan masana'antu ana maganar taki in ana maganar rashin tsaro waɗannan jihohin ne na arewa maso yamma da in aka yi magana to amma akwai waɗansu ɓangarori misali kamar jihar bauchi irin su jihar jigawa irin jihar niger wanda ko da yake ita ma ta fada cikin matsalar eh, tsaro ɗin mm. amma bata kai dai sauran jihohin ba mm. to ga ita kanta jihar gombe ga adamawa duka jihohi ne na noma waɗanda suke samar da abubuwa sosai wannan karancin kamfanoni na taki ɗin nan hmm. ba su taimaka ba wajen iza wato eh, lalacewar ko shiriri cewar harkokin noma a waɗannan yankuna a mala umar ba ƙananan kamfanonin taki ba babban takin ma eh, nafcon a afirka baki ɗaya ba kamfanin da ya kai shi ƙarfi. ba tare da an tafi neman raw materials a turai ba eh. a eleme petrochemical ake samun raw material tafiya ko da kafa kana iya cimma tsakanin waɗannan eleme petrochemical da nafcon na kamfanin taki eh. amma a saboda ba a da kishin ƙasa son rai ya fada hmm. shari'u ba sa aiki hmm. suka bar wannan kamfani ya durkushe ya mutu in ka jauri kamar ka zub da hawaye hmm. in ka shiga a jakuta kamar ka zub da hawaye hmm. ga dukiya an zubar amma jama'ar da aka biyo alhakin kula da abu su shine su hmm. har kamfanin ya durkushe to babban kamfani ma irin nafkon ta durkushe ina ga kananan kamfanoni ba za su iya komi ba kuma batun manoma suna iya kokarin su a kullum aka ce in je mun dan uwan kai kama wuta ka sa eh. naka ruwa eh. gani abin da yake faruwa a zamfara kaduna naja na rashin tsaro suna so su noma amma suna tsoro kada a je a tattara su to in ba an fitar fitarwa mutane wannan tsoron ba an da da mm. zaman lafiya ba eh. ba za a iya cimma abin da ake so a noman ba haka ne waɗannan masana'antun da a da lokacin da muke yara mm. muna ganin irin yadda ko auduga ɗin nan mm. ga ta nan ana sarrafa ta akan yi sutura huntuwa kaduna ga sunan dai textile da yawa har kano in ka je sharaɗa to yau duka waɗannan kamfanonin na saƙa sutura ya sun sako mu a gaba amma a lokaci ɗaya gwamnatin da bata inganta ko ta shiga ciki ta taimakawa 'yan kasuwa da wutar lantarki da kake magana ba yanzu kuma tana magana cewa haramun ne a shigo da suturun kasashen waje wanda watakila in an kalli kayan jikinka a nan za a ga cewa watakila audugar <laughs> da saƙan ma duka da na waje ta ina ne a wannan na arewacin sani ai to to ta ina za a dai magance matsalar da ba a gama ta ba kuma an ce kada a shigo da da surun kasashen waje ta ina za a taimaki <laughs> matsalar a nan akwai kuskure a kullum ana jawo ruwan rijiya da na ciki ne eh. so ba za ka tare waje ba sai ka inganta ciki eh. to wannan akwai kuskure kamar yadda nake faɗi kullum gwamnatoci da yawa suna kura kurakurai kullum gwamnatoci ba sa zama goma sukan zama towa mutum tare yake eh, bai cika goma ba eh. to bai makara gare su ba muna ba su shawara su kokari su inganta ah, eh, masana'antun su na gida kafin su hana shigowar kayayyakin waje mm. yayin da suka inganta na ciki kowa ya wadata to waje na cikin ma za su nemi aika waje ne ba tare da babu a gida a ce kuma ba bani waje sai dai wannan farashi ya tashi ya tashi kuma ba babu kayan eh. to za mu dan leka hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu dora daga nan jama'a da fatan kuna biye da mu kuma kuna jin tattaunawar da muke yi tare da bakon namu wanda kuma yake mana fashin baki akan durkushewar masana'antu harkokin tattalin arziki da kuma wato wutan lantarki tare da ba da wato alkaluma da kuma hanyoyin da gwamnati za ta bi wajen dawo da su cikin hayyacinsu ku dakace mu idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. To haka yake madalla mu da dawa cikin wannan shiri na harkokin kasuwanci ta cikin wannan shiri namu na kasuwanci a yau wanda ke zuwa muku daga wannan kafa ta kaftan tv hausa daga nan babban birnin tarayya abuja uh, injiniya kafin mu tafi hutu muna magana akan eh, wato abin da ya shafi taɓarɓarewar masana'antu kana inda kake ba da shawarar cewa da ruwan ciki ake jan na rijiya to kusan za mu iya cewa wannan matsala dai ta shafi duka ɓangarori ne na gwamnati da ya kamata a gyara domin gudu tare da tsira tare amma a baya za mu iya ganin cewa mutane sun ta'allaka ko an yi imani da cewa idan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya shigo za a samu nasarar gyara duka waɗannan abubuwan har da su a jakuta da shi tafkin cadin da kake magana da maganar wutar lantarki ma uwa uba wanda kuma ga shi har gwamnatin dai tana gab da zuwa ƙarshe ba a samu wani irin ina aka samu wannan matsala da miliyoyin 'yan najeriya suka raja'a inda kuma ashe ba nan ba ne ok uh, kamar yadda nake faɗi a kullum mai girma shugaban ƙasa mutumin kirki ne mutum ne mai kishin ƙasan nan mm. mutum ne mai son ci gaban ƙasan nan mm, amma a cikin rashin sa'a mafi yawan mutane da yake biya amanonin eh, kansu suka sani aljihun suka sani iyalansu suka sani ba ƙasar ke gabansu ba mm. shi ya kawo mana wannan ci bayan shi babban kuskurensa da baya bibiyan su yayin da ka wa mutum aiki to sai ka bi bayansa ka ga yana yi daidai ko baya yi daidai mm. to wannan shine laifinsa amma bai makara ba ya bi su ya sake bincikawa ya ga cewa amanonin da ya ba su suna aiwatarwa ne ko ba su aiwatarwa wannan ma ya tuna min da tsohon ministan wutar lantarki mamman sale wanda a lokacin da ake ta bayanin cewa wannan Eh, harkar mai na harkar wutar lantarki na mambila ya nisa alhalin lokacin da ya zo sai ya ce aiko share ma filin ba a yi ba gaskiya faɗi yawa to wannan kenan yana ɗaya daga cikin irin amanonin da kake magana sai minista ya zo ya yi ta gaya wa shugaban kasa maganganun da ba su wani watakila shi din ma ba shi ya je ba gaya masa aka yi to a haka a haka kuma sai al'amuran su ta ta umar mulki ko a gidanka ne ba komi za ka aiwatar da kanka ba mm. wani bin za ka sa iyalinka ta kula da yara lokacin da kake wajen aiki mm. iyalinka ta abu kaza lokacin da kake kaza dole sai ka saka wakilci mm. ballantana a ce ƙasa baki ɗaya ba ba local government ba state ba ba ward ba ƙasa baki ɗaya 36 plus fct 774 local government eh. to kaga dole sai an wakilce ka to ba mu yi sa'a ba mafi yawan masu wakilcin aljihunsu shine damunsu su shi kuma kuskuren gwamnatin da ba a sa doka ta aiki akan mutum wallahi ina tabbatar maka da in akwai doka tana aiki akan mutum kowa zai shiga hayyacinsa hmm. wata shida na farko da muhammadu buhari hawan mulki wallahi ina tabbatar maka ko dabba da take daji ta san cewa akwai gwamnati amma da suka fahimci cewa watanni shidan farko wata shida na farko kowa ya tsorata ya dauka za a ci abin za a ci gaba da abubuwan da ya ga dama to da suka ga cewa bai abin da ya dace din ba shikenan suka ci gaba da halayensu da suka saba na rashin kirki na rashin kishin ƙasa na son kansu na son iyalinsu ba sa son kasar duk da dai lokaci na hararen mu hmm. amma zan so mu leƙa ɓangaren nan da ya shafi yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ƙara farashin man fetur wanda kuma ta ce sakamakon janye tallafi ne da za ta yi amma fa za ta maye gurbin wannan tallafi ne da bawa waɗansu daga cikin miliyoyin 'yan najeriya kuɗi dubu biyar biyar duk wata don yayyafawa wato talauci ruwa ya ka kalli wannan dambarwar <laughs> baki ɗaya a wannan wasan koko ne ba kuɗin da za a ƙara Gwamnati tarayya ba ta isa ta ƙara kuɗin man fetur ba ina tabbatar maka halin da talaka yake ciki yanzu a ishe shi zai ji da maganan wutar lantarki ne zai ji gaba da cin abincin gidansa ne zai ci gaba da maganan kuɗin mota ne ko da me zai ji so batun magana kara ma sun faɗi ne su latsa su ga cewa ko za a yadda su kwatanta kara amma ina gaya maka da wuya su kara. to ba a yaddan ba kenan kake ga har ya kai dan wasu suna ganin cewa tunda shugaba muhammadu buhari ya shigo fa bai dauki zanga-zanga na 'yan najeriya a bakin komai ba duk sadda talaka zai fito kan titi ana ganin mara ana ma mara ba da shi ya fito me ya ma makara ma bai fito ba to ai abubuwa juyi-juyi eh. shigowar gwamnati a 2015 'yan labour sun fito ma zanga-zanga <laughs> amma talaka suka kora su ba da suka iya amma yanzu talakan ne da kansa eh. yake cewa in aka kuskura aka ƙara kuɗin mai ko da kwabo ɗaya ne kuwa shi da kansa zai fito so don haka ina tabbatar maka gwamnati suna nema su gwada su ga ko zai yiwu amma daga yadda suke jin furucin jama'a ba na jin za su aikata wannan kuskuren To watakila sai mu yi addu'ar cewa Allah ya sa wannan hasashe na kai tabbata tunda ba tabbas wani Haka. To mu kalli dubu biyar biyar ɗin nan da ake maganan za a ba wajen mutum miliyan arba'in. Ba zai taɓuka wani abin kirki ba ta fuskar haɓaka tattalin arzikin ƙasa? mutum miliyan miliyan nawa muke da shi a Najeriya muna da sama da miliyan biyu a Najeriya hmm. to in ka bewa mutum ba baka bewa ɗaya bisa hudun 'yan najeriya ba hmm. so ka bar 'yan najeriya ko ya je nemi abincinsa ka bar masa mansa yadda yake hmm. ya je da zarar ka daga kudin mai dukkan abu da ka sani daga bangaren gida bangaren abinci bangaren sufuri komi ya riga tashi so lissafin kuma ya lalace in kana sayan abu naira goma karshen ta koma kan naira sha biyar in kana sayan abu dubu ɗari ya koma maka dubu ɗari da hamsin in kana sayan abu miliyan ɗaya ya koma miliyan ɗaya eh, da ɗigo biyar to ina dalili ba gwanda a barta a yadda take ba mm. ah, ina tabbatar maka yadda na nake da yaƙinin cewa eh. muhammadu buhari mai kishin 'yan najeriya ne mai son 'yan najeriya ne ba zai yadda wasu guragurbin ma'aikata su kai masa a takardun ƙarya ko kuma proposal na eh. faɗin turawa eh. su ba shi su ce ga amfanin da za a yi da sauransu ina gani ba zai ba su haɗin kai a wannan ba in Allah yadda. To har kawo yanzu dai bai fito ya nuna tunda ita tunda ministar kuɗi ta fito ta bayyana wannan ana ganin ma cewa ba wai gaban kanta ta yi ba tunda a zaman majalisar zartarwa aka yi wanda shi ya jagoranci wannan zama suka ce ga yadda suke ganin za a yi kuma ake ganin kamar ya aminta kuma har kawo yanzu a hasashen naka bai fito ya ce bai goyi bayanta ba ba a makara ba eh, a jira ai dama eh. suna maganar february ne ko eh. to february ba ta zo ba ina tabbatar muku in ya kara karanta takardun yadda na san yake da damuwar damuwar talakan najeriya eh. muhammadu buhari a yadda na san shi ba zai yadda a kara kobo ɗaya akan maganan fetur ba na eh. tabbatar maka wato yanzu kamar tunda kowa na ji a jikinsa kamar yadda ka faɗa hmm. idan a yunkurin da ita wannan kungiyar eh, kwadago ke yi hmm. na tsunduma yajin aikin da ta ce ba a taba mayin irinsa ba hmm. wanda za ta shiga kana jin da yanzu talaka ba zai fito ya <laughs> kora su ba batun korawa yanzu in ma ba su eh. fito ba su ne za a eh. koro a ce dole sai sun hau kan layi to yaya kake ganin hanyoyin da za a bi kamar kiraye-kirayen da za ka yi da na farko gwamnatin na biyu su attajirai kamar kafin mu je ga kiran ma wannan kamfanin wato matatar man fetur na aliko dangote wanda aka narka kudi har dala biliyan 140 da wani abu da 147 a cikin wannan eh, kamfani idan gwamnati ta jira watakila ana ta cewa za a buɗe wannan kamfani za a buɗe kamfanin nan kusan an gama komai fara a wato hada-hadar kamfanin ne ya rage idan aka jira wannan kamfani na tace man fetur ya fara ma ba za a kawo ƙarshen e, tallafin nan ba da ake siyo mai daga wani daga kasashen ketare. to haji umar ai tallafi ba wani abu bane hanya ce ta azurta wasu wanda suke 'yan mowa ah. na gwamnati ba ah. wani abu ba ne domacin a najeriya muna da rifanari guda hudu a fatakwad akwai guda biyu a mm. wari akwai daya mm. a kaduna akwai guda daya mm. ko da kashi 60% capacity suke yi 36 plus fct ba mu da matsala ya ishe mu mai mu sha in ma kama mu biyo makwabta ba mu da matsala amma kudin tallafin ya isa ya gyara ko ya ci gaba da gudanar da waɗannan eh, matatu guda hudu da kake ina tabbatar maka batun tallafi ma bai taso ba in kana da matata a ƙasa man a ake samun su a Najeriya da dala kake sayanta mm. ba da dala ba mm. ma'aikatan yan ina yan Najeriya da dala mm. kake biyan su da naira kake biyan su so baka ɗauki man ka ya hau ruwa ka biya basil ya tafi ture ka biya kuɗin tace shi ka sake biyan dawo da shi wannan fa shine subsidy din mm. a biya da ya kai mm. a biya kuɗi a tace a sake biya a dawo da shi hawa nawa hawa mm. uku kaiwa tacewa dawo da shi wanda in naka ne a gida ne ba kaiwa ba da da shi gidanka ka tace da naira ba da dala ba eh. ai in yana naira 162 ya kamata man ma ya dawo naira 70 ko 80 eto eh amma ana ganin tun da a yanzu matatun nan duka hudu da kake magana ba sa aiki kuma kudi za su ci wajen sake farfado da su ma'ana kudin tallafin da ake biya da abin da gwamnati ke cewa ta ci gaba da biyan tallafin shi ya fi mata sauki da ta gyara matatun najeriya ba ta da kuɗi ne me eh. suke jira da daga shigansu na 2015 zuwa yau ba ta da ko ɗaya daga cikin refineries nan ba kuɗaɗe da aka ƙwato a hannun mutane da aka sace wannan kuɗin in har talakan najeriya yana da muhimmanci sai su narka su a wannan rufanar ɗin a ta da su a huta da biyan kuɗin dakon kai crude oil a huta da kuɗin biyan sarrafa shi a ture a huta da biyan dawo da shi sai a yi shi duka a najeriya don abin ya zo mana sauki inda za a kashe naira ɗari da hamsin a waje eh. to kasa da rabin eh. saba'in kobo 75 naira 75 aka kashe sai biya mana bukata ko ma naira 50 to yanzu wannan ba zai zama kamar kashe gwiwa kake ga attajirai irin su aliko dangote cewa ko wato ba a bukatan masu su shigo cikin irin wannan harka don taimakawa gwamnati abin da nake gaya muka a duk duniya babu ƙasa ɗaya tilo irin najeriya Allah mana albarkatoci da taurare daban-daban eh. yawan nan da muke dina na sama da miliyan 200 ba karamin abu bane dangote in ya buɗe rifanarinsa ba sai an nemi kasuwar waje ba najeriya ta ishe shi eh. to yana ko irin dangote ma eh. in ya buɗe still najeriya ta ishe shi ai allah ya albarkaci najeriya da abubuwa da yawa so muna gode musu eh. su binne dukiyar da suke da shi a najeriya akan mm. wasu sace na kasar su kai ma'aikatun ko kamfanonin wata kasa 'yan kasar su amfana gwanda najeriya ta amfana To amma kafin wancan kiran da da na buƙaci ka yi wa su attajiran Najeriya yawa yawan attajiranmu a yau akan danganta su da kamar 'yan siyasa ne shi kuma ɗan siyasa yana kaffa kaffa da ya fidda dukiyarsa don yin kamfani da watakila gwamnati za ta riƙe tunda akwai zargin cewa watakila almundahana ce ko kuma ya bi ta wata barauniyar hanya da ya samu shin wannan yaƙi da rashawa ɗin ba a kawo lokacin da kuwa za a yi abin da ake cewa flea bargain da za a rika sasantawa da su barayin gwamnati su rika yin kamfanoni ba tare da sun dawo da kudaden da suka sata ba to ai duk rashin aikin a judiciary ne eh. inda alkalai suna aiki da ba su isa su abin da suka yi ba amma tun da lalacewar ta kai haka a kansu sata su kai wata kasar gwanda sun sata sun ajiye a kasarsu in suka ajiye a kasarsu 'yan kasarsu ne za su amfana yayin da suka amfana ba za a je a yi fashi da makami ba ba za a yi kidnapping ba ba za a yi wani ba sai a samu kowa ya bacci da idon sa biyu hmm. amma sun saci kuɗin sun kai waje sun hana 'ya'yansu amfana sun hana kasarsu amfana to sun kashe kansu da kansu kenan. Eh. To yanzu a ƙarshe tunda lokaci yana ta hararanmu hmm. ka kuma koro bayanai wanda na tabbata mutane suna biye da mu kuma suna amfana hmm. watakila gwamnatocin ma suna jin mu kuma suna neman wato hanyoyin da za su bi wajen aiwatar da wasu daga cikin shawarwarin da ka bayar. Hmm. Menene shawarinka na ƙarshe ga gwamnati da su talakawan ko in ce da mu talakawan baki? babbar shawara ta ita ce. gwamnati ta yi kokari ta yi justice adalci ta adalci ta mm. adalci waɗanda suke ciyar da kansu da dukiyar haram su ji mm. tsoron Allah su san cewa za su mutu su koma ga Allah su san cewa ba su da ƙasar da ta shige Najeriya yayin da Najeriya ta ginu su suka ginu 'ya'yan suka ginu jikokin suka ginu yayin da Najeriya ta mutu mm. sun kashe kansu sun kashe 'ya'yansu sun kashe jikokinsu a duk duniya ba kasar mm. da za su je su ce kasar su ce sai dai kasar aro mm. duk kyan wata kasa kyan kasar ku ta tafi tasu mm. to don haka mu yi kokari gwamnati su ji tsoron Allah su sa su dabbaka shari'u su yi aiki masu cin amanar kasa su ji tsoron Allah su bar cin amanar kasa wanda suke abubuwa na kinnafin da sauransu Allah shirye su su ji tsoron Allah sauran talaka abubuwan da muke na rashin gaskiya na rashin abubuwan da ya kamata duka mu koma ga Allah mu aikata abin da ya kamata sai Allah ya dawo mana da mu duka eh. to injiniya muna godiya kwarai da gaske da ka samu lokaci mm. ka shigo cikin wannan zauren wato shirin mu na kasuwanci a yau mm. inda ka yi mana sharhi da bayanai akan bangarori daban-daban da suka shafi tattalin arziki mm. muna godiya da fatan kuma idan muka sake aika maka Eh, gayyata za ka amsa ba komi insha Allah duk lokacin da kuka nemi kaftan tv a shirye nake in zo insha Allah to masha Allah to jama'a duka duka a nan za mu ja linzamin shirin kamar yadda kuka ji shi wato bakon namu ya yi sharhi kan batutuwa daban-daban da suka shafi tattalin arziki da yadda za a haɓaka wato injiniya magaji muhammad wanda kuma shiri ne da ya zo muku kai tsaye daga wannan kafa ta kaftan tv hausa daga nan babban birnin tarayya abuja da fatan an ji daɗin kasancewa da mu a madadin shi kansa wato bakon namu injiniya magaji muhammad da kuma hukumar gudanarwa na wannan kafa sai kuma ni naku umar muhammad gombe da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. thank you